لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون تباز azabar Allah ta tabbata akan mafi yawancin waɗannan bayan gaskiya ta zo musu daga Allah a bisa harshen annabinsa amma ba su yi imani da ita ba suka zauna cikin kafircinsu ba su yi imani da Allah da manzansa ba kuma ba sa yin aiki da abin da ya zo musu da shi na gaskiya ba.